Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da wannan lokaci, mu da sace kasancewa da ku a cikin sabon shirin mai suna mahangar shari'a akan bleaching. Insha Allah, kamar yadda muka gabatar muku da wannan shiri a baya, wannan karan za mu ɗauki ma'anar kalmar bleaching ne ta gundari mu yi bayani a kanta. Menene bleaching? Bleaching kamar yadda aka fi sanin shi da ce ƙara mu fata haske, larabawa kuma suka ce tabid. wato mutum ya kara ma fatar shi haske shi bleaching wani abu ne wanda mata mu na yau suka ɗauke shi a matsayin kwalliya ko mu ce ado ko mu ce zina ma'ana shi ne mace za ta iya zuwa kasuwa ta je ta siyo mai ta shafa domin ta goge fuskarta ko kuma ta goge ilahirin jikinta baki ɗaya ya koma fari idan ta baka sakamakon wani shafa mai da take yi zai koma fara idan kuma ita wankan tarwaɗa ce kamar yadda ake cewa wannan mai da take shafawa shi zai kara ba ma fatar ta dama gogewa ta koma fara duk da dama ba baka ba ce wulik-wulik amma in ta ƙara shafa wannan mai zai ba fatar ta dama wajen ganin ta goge ta koma fara wasu kuma suna siyo mai ne da niyyar su shafa fuskan su don ƙuraje ya fita ila suna fama da matsala na kuraje ta yi kuraje ya musu baki a fuska ta ɓata musu fuska wasu kan siyo shi da wannan niyya din su shafa domin goge wannan kurajen amma kuma sai ya zama da cewa ya sa ta haske daga nan sai ya zama abin ya ɗauke ta ta koma fara insha Allah shi dai bleaching shine mutum ya canza fata shi daga baka ta koma baka wasu kuma ba da mai suke amfani wasu kuma suna amfani ne da kayan mm, na gargajiya wato irin su lalle da ma wasu abubuwan wanda kan iya sa fata ta yi fari wannan shine abin da ake ce ma bleaching wato canza fata daga baka zuwa fara sai dai mu sani bashin akan iya canza fata daga fara ta kuma baka shine mu sani ba amma dai bleaching wanda ake ce ma ta bead shine canza fata daga baka ta koma fara insha Allah ku kasance da mu a wani shirin domin jin me zamu je mu karshe assalamu alaikum warahmatullahi